فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر to idan ba su shiryo ba ka rabu da su kawai ya wannan manzo ka ba su baya kana mai sauraron ranar da mala'ika wanda aka wakilta zai yi busa a cikin ƙaho zai yi kira zuwa ga lamari mai ban tsoro wanda kaf halitta ba su san irinsa ba